Ayyukan manzanni Sura biyar Amma wani mutum mai suna Hananiya da matarsa Safiratu ya sai da wata mallakarsa, sai ya ɓoye wani abu daga cikin kuɗin da sanin matarsa ya kawo sashin kuɗin kurum ya ajiye a gaban manzanni. Sai Bitrus ya ce, Kai Hananiya ta ƙaƙa shaidan ya cika zuciyarka har ka yi wa Ruhu mai tsarki ƙarya, ka kuma ɓoye wani abu daga kuɗin gonar, kafin ka sayar ba taka bace, bayan ka sayar kuma kuɗin ba halalin ka ba ne? Ta ƙaƙa wannan aiki a zuciyarka, ai ba mutum ka yi wa ƙarya ba, Allah ka yi wa. Da jin wannan magana ne ya faɗi ya mutu, duk waɗanda suka ji kuwa matsanancin tsoro ya kama su. Samari suka taso, suka sa shi a alkafani, suka ɗauke suka fitar da shi, suka je suka binne shi. Bayan misalin sa'a uku matarsa ta shigo, ba da sanin abin da ya faru ba, sai Bitrus ya ce mata, Gaya mini, shin haka kuka sayar da gonan nan? sai ta ce, I, eh, haka ne. Amma Bitrus ya ce mata, Kaka kuka gama baki ku gwada ruhun Ubangiji? Kin ji tafiyar waɗanda suka binne mijinki har sun iso bakin ƙofa ma za su kuwa ɗauke ki su fitar da ke. Nan take ta faɗi a gabansa ta mutu, da dai samari suka shigo suka iske ta matacciya suka ɗauke ta suka fitar da ita suka binne ta a jikin mijinta. sai matsanancin tsoro ya kama dukan igilisiyar da kuma dukan waɗanda suka ji labarin waɗannan abubuwa to an yi mu'ujizai da abubuwan al'ajabi masu yawa a cikin mutane da hannun manzanni dukan su ko da nufi ɗaya sukan taru a shirayen Suleimanu. amma a cikin sauran mutane ba wanda ya yi ƙarfin halin shiga cikin su duk da haka kuwa jama'a suna girmama su masu ba da gaskiya sai karuwa suke ta ga ubangiji fiye da da jama'a masu yawan gaske mata da maza har ma ya kai ga fitowa da marasa lafiya ta farko suna shimfiɗa su akan gidaje da tabarmi don in bitrus ya zo wucewa ko da inuwar su mata bi ta kan waɗansunsu mutane kuwa suka yi ta taruwa da garuruwan da suke kewayen urushalima suna ta kawo marasa lafiya da waɗanda bagajen aljanu suka walshe su dukansu kuwa aka warkar da su amma babban firist ya taso da duk waɗanda suke tare da shi wato 'yan ɗarikan sadukiyawa suna kishi gaya suka kama manzannin suka sa su a kurkuku amma da dare sai wani mala'ikan ubangiji ya buɗe ƙofofin kurkukun ya fito da su ya ce ku tafi ku tsaya a cikin haikali ku sanar da jama'a duk maganar wannan rai da suka ji haka suka shiga haikalin da sassafe suna koyarwa to babban firist ya fito shi da waɗanda suke tare da shi suka kira majalisa da dukkan shugabannin isra'ilawa suka aika zuwa kurkuku a kawo su amma da dogaran haikalin suka je ba same su a kurkukun ba suka dawo suka ba da labari suka ce mun iske kurkukun a kulle sosai masu tsaro kuma suna tsaro a bakin kofofin amma da muka bude sai muka tarar ba kowa a ciki. Tsoron shugaban dogaran haikalin da manyan firistoci suka ji haka, suka ruɗe kwarai a game da su, suka rasa inda abin da zai kai. Sai wani ya zo ya ce masu, Ai gashi mutanen nan da kuka sa a kurkuku suna nan a tsaye a haikali suna koyawa jama'a. Sai shugaban dogaran haikalin da dogaran suka je suka kawo manzannin, amma fa ba ƙarfi da yaji ba, don suna tsoro kada jama'a su jajjefe su da duwatsu. Da suka kawo su suka tsaye da su a gaban majalisar sai babban firist ya tambaye su ya ce mun fa kwaɓe ku da gaske kada ku ƙara koyarwa da sunan nan amma gashi kun gama urushalima da koyarwarku har ma kuna nema ku dafa mana alhakin jinin mutumin nan amma bitrus da manzannin suka amsa suka ce wajibi ne mu yi wa allah biyayya fiye da mutum allahn kakanninmu ya ta da yesu wanda kuka kashe ta wurin kafe shi a jikin gungume. Shi ne Allah ɗaukaka ga damansa, shugaba da kuma mai ceto, domin ya buɗe wa Isra'ilawa hanyar tuba, su kuma sami gafarar zunubansu. Mu kuwa shaidu ne ga waɗannan al'amura, haka kuma Ruhu mai tsarki, wanda Allah ya bai wa masu yi masa biyayya. Da suka ji haka, sai suka kusata kwarai da gaske suna so a kashe su. Amma warba Farisi mai suna Gamaliyan, masanin attaura wanda duk jama'a suke girmamawa ya miƙe a cikin majalisa ya yi umarni a fitar da mutanen nan a waje tukuna nan ya ce masu ya ku yan uwa isra'ilawa ku kula fa da abin da kuke niyyar yi wa mutanen nan a shekarun baya wani mutum ya bullo mai suna tudas wanda ya mai da kansa wani abu wajen mutum arbamiya kuma suka bi shi amma aka kashe shi mabiyansa kuwa aka watsa su suka lalace a bayansa kuma a lokacin kirgen mutane wani mai suna yahuza bagalile ya bullo ya zuga waɗansu suka yi tawaye suka bi shi shi ma ya hallaka duk mabiyansa ma aka warwatsa su to a yanzu ma ina gaya muku ku fita daga sha'anin mutanen nan ku kyale su idan dai niyyarsu ko aikinsu na mutum ne ai zai rushe amma in na Allah ne ba dama ku rushe su, kada fa a same ku kuna gaba da Allah. Sai suka bi shawararsa, sai kuma kirawa manzannin suka yi musu duka, suka kwabe su kada su ƙara magana da sunan Yesu, sa'an suka sake su. To sai suka tashi daga gaban majalisar suna farin ciki akan an ga sun isa su sha wulakanci saboda sunan Yesu. Kowace rana kuwa, ko a haikali ko a gida, ba su daina koyarwa da yin bishara cewa Yesu shine almasihu ba.